إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور ya kai wannan manzo ni'imar da Allah ya maka kai da mumine a yayin da Allah ya nuna maka mushrikai a barcinka yan kaɗan har ka sanar da mumine hakan suka yi wa juna bisharar alheri da hakan azamar su ta ƙarfafa akan gamuwa da maƙiyansu da yaƙarsu. da Allah maɗaukakin sarki ya nuna maka mushrikai a barcinka su da yawa da azamar sahabbanka ta yi rauni sun ji tsoron yaƙi sai dai Allah ya kubutar da hakan ya kare su daga kasawa ya ƙanƙanta su a idan manzansa saboda shi masanin abin da zukata suka kunsa ne da abin da suka ɓoye.